sami shawara daga ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro wato national security advisor suna nuna mana matsalar da take faruwa da haɗarin da yake ciki ta kusatan sararin samaniyar sudan so duka waɗannan sun nuna mana cewa baya da za a ɗau alhazai a ratsa da su ta nan to in ba za a yi batun da aikin hajji ba jiran mu zai ba dole a samu wasu hanyoyi da za a bi a kai alhazai to sai ne sai muka tuntuɓi shugaba hukuma da take kula da zirga-zirgar jiragen sama a najeriya wato ncaa su duba al'amarin su ba da shawara ya za a bi ta ina za a bi kuma me zai iya biyo baya shine suka yi la'akari cewa kaucewa sararin sananiyar sudan zai bukaci ratsawa ta ƙasashe da dama wanda kuma kamar zagaye ne wanda zai za a samu ƙarin tazara ta tafiya wanda ba ta gaza awa biyu ba awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu har ma uku in an fito ta hanyar da suka yi lissafin kuɗaɗe da za a zai zama kamar ƙari na farko dai abin da za a yi la'akari shine su alhazefa an riga an ayyana musu farashin aikin hajji wanda ya kunshi kuɗin tikitin jirgi kuma sun biya kuɗi abin da suke jira kawai a kwashe su ne a kai su saudiya saboda haka sai aka ga cewa da rauni a koma kansu a ce su karo kuɗi to amma ba ba su karo kuɗi ba yaya za a yi shine aka zauna aka yi ciniki aka yi ta tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amarin da kuma kamfanonin jiragen sama shine aka tsaya akan cewa za a biya kowane alhaji ƙarin dala 250 akalla to dala ɗari biyu da hamsin kuɗi ne mai yawa kuma aka yi la'akari da ƙayyadadden lokaci da ya saura mana a fara jigilar alhazai ba lokacin da za a ce alhazai ko maniyyata su kawo cikatan wannan kuɗi to shine aka tinkari gwamnatin tarayya da al'amarin kuma suka ba da amincewa za su rage kudaden. mu ma hukumar alhazai ta ƙasa mu ma akwai rawar da za mu taka wanda zai kawo ragi a cikin wannan kuɗin so ana bukatar shi alhaji yanzu ya biya akalla dala ɗari to in ya biya dala ɗari ba lokacin da za a ce kawo wannan abu. so shi ne aka ga hanya mafi sauki ba tare da an tada kowa hankali ba wannan dala ɗarin da ake so alhaji ya bayar a ɗauka a cikin kuɗin guzurinsa kuɗin guzurin nan dala ɗari takwas ne wanda alhaji ya riga ya biya jira yake a bashi kuɗin guzurinsa idan allah ya sa wannan tarzoma da take faruwa a kasar sudan ta lafa an buɗe sararin samaniya to wannan kuɗin za a mayar da alhaji kayansa in kuma har aka fara tashi ba a buɗe ba wanda da wuya yanzu ta a buɗe a har aka gama kwashe alhazai to watakila sai mu sa ido akan lokacin da za a dawo da alhazai in a daidan wannan lokacin an buɗe sararin samaniyar to zai kasance alhaji za a cire dala hamsin ne saura dala hamsin a maida masa kayansa in kuma har lokacin da za a dawo ma ba a gyara ba buɗe sararin samaniyar sudan ba wannan zagayen za a ci gaba da shi a dawowa najeriya to an ci kuɗinsa dala ɗari